barkanmu da saduwa a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya a yau insha Allah za mu tashi majalisi na biyar kenan na hudu a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alkur'an a wannan birni na kano allah ƙara masa kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto kafin mu amsa tambayoyi ina so ne jan hankali akan a wato harkokin da harkokin sanya hannun jari da ake ta kiran mutane su yi ta hanyar kasuwanci a intanet a yanzu sun fito da wani sabon abu da suka kira shi ramadan gold wato zinaran ramadan yana nan sun soma yada sako ta hanyar a a text da whatsapp suna ba da sunan a sunan su ta yanar gizo domin mutane su shiga su sa kuɗi kuma su janyo waɗansu su sa kuɗi wanda idan ka janyo mutane suka sa kuɗi a ciki kana zaune akwai abin da za a baka to abin da ya sa waɗannan abubuwa suka ci gaba suke faruwa tare da bayyanar irin abin da ya faru a da na cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba shine har yanzu mutane suna yaudara suna shiga wannan abu har yanzu suna samun waɗanda suke shiga wannan abin an sha gaya ma mutane ke halatta ba cin dukiya ne ba cin dukiya ne ba da haƙƙi ba Aka nan in ba kumanta ba an zo an yi magana swiss golden muka yi gargaɗi a kai muka ce ko da ya zo a zahirin da yake ya dace da shari'a amma akwai alamar cewa shirin cuta ne yau ya bayyana waɗanda suka shiga sun kwana a ciki an cinye kuɗin mutane waɗanda suka yi sanadiyar shigo da mutane cikin abin an bar su da cewar sun cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba kwanan nan efcc ta yi bayani akan wannan al'amari amma duk da haka mutane ba su farga ba an zo ana ta yi aka zo da wani abu dubai gold yanzu kuma an zo da ramadan gold wai hanya cikin sauƙi da za ka samu dala da euro haka suke kiran kasuwa haka aka zo fa aka yi shekarun baya aka yi mosquito wai in ka sa kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka wato kowa yana son ya rinka samun kuɗi ne ba tare da ya sha wahala ba ba tare da ya ɗauki kasada ba to in ka baka ɗauki kasada ba to za ka ɗauki kasadar asarar dukiya da riba baki ɗaya saboda haka a farga tunda ka ji sun sanya ma abin sunan ramadan to nema suke su amfani da ramadan su ci kudin musulmi to Allah ya kare bayan amsa daga wannan sharri nasu kuma ɗan Najeriya ne suke yi ba waɗansu ba in ka je website nasu za ka gini ɗan Najeriya ne suke kuma yawancin su ma ba musulmi ba in ma da musulmin a ciki sun haɗu ne domin su yi cuta to Allah ya mana maganin su Allah ya tsare musulmi daga sharrin su amma ya kamata a yada a fadakar duk waɗannan abubuwan Dubai gold Ramadan gold Swiss gold Wanene ne gold bi hanya ce ta cin kuɗi ba da haƙƙi ba cinikin gold a cikin shari'a ya fi komai tsanani yana da ƙa'idodi masu tsaurin gaske wanda yake duk waɗanda suke cewa suke yin sa ba sa bin wannan ka'idodin na shari'a saboda haka in ka san ka'idar cinikin gwal kana ganin wannan zaka ce a wannan shari'a ba ta yadda da shi ba kaga ka huta ba sai ka shiga ba amma in ka in zaka tsaya ka dubi cewar ai ba wani abu bane janyo mutane ne sannan a baka lada to zaka je ka janyo mutane kan a cikin ba da haƙƙi ba ya zamanto ka taimaka wajen zalunci da cin haƙƙin mutane to akwai tambaya ta farko wannan yake dan Allah ina ina son ƙarin bayani akan nafilan da ake yi bayan kiran sallah sannan malam ina son bayani kuma akan lokacin da rana take zawali kwanaki na ji wani yayi tambaya akan aka kuma bashi amsa to a yanzu wani irin lokaci ne ranar ke yin zawali na farko dai yin nafila bayan sallar azhar al bayan kowace sallah wannan sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yace baina kulli adhanaini sala ana uku yace liman sha tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ta nafila ga wanda ya so saboda haka yin nafila bayan an kira sallah ta daga cikin nafiloli mutlaka wato nafiloli iri biyu ne akwai nafila mutlaka wadda nafila da ba a kayyade ta da lokaci ko da wata hay'a ta musamman ba wanda ana yi ne ake ake so a yawaita ta a yawaita sallah kamar yadda ake so a yawaita zikiri to wannan ita ake ce nafila mutlaqa to a tsakanin kowace sallar kowane kiran sallah da iqama akwai nafila da mutum zai iya yi A akallan a biyu mafi yawan ta iya lokacin da ya bada dama a kai nafilar kafin a tada iqama sai dai daga an yi iqama ba a yin nafila na nau'i na nafila ta biyu kuma sune. a sunanun rawatib da kuma wato su ne ake ce ma muqayyada nafiloli wanda aka kayyade su aka kayyade su da wata hay'a kamar al misali wutri kamar rak'atayn fajr kamar sallolin idi guda biyu da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi na wata na rana da sallar kusufi na wata duk waɗannan nawafilul muqayyada ne daga cikinsu akwai wanda ake ce musu as-sunanur rawatib sunnoni ratibai wanda ake yin su kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla su ne raka a hudu kafin sallah a zahar da raka a biyu bayan sallah a zahar da raka a biyu bayan sallar magarba da raka a biyu bayan sallar isha da kuma raka a tayin fajir amma nafilar da ake yi kafin sallar la'asar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya salla raka a hudu kafin sallar la'asar Allah ya masa rahama wannan ba sunna ce ratiba ba tana daga cikin nawafil al-mutlaqa wanda ake yi amma ba ta daga cikin sunnoni bai to duk waɗannan wato sannoni ne waɗanda suke kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce asalatu hairu mawdu sallah ita ce abin da ya fi komai muhimmanci falyastakfir min hal'abd aw liyastaqil wanda ya so daga cikin bayi to ya yawaita wanda ya so kuma ya karanta yawaitawar ya nuna ya fi. amma dangane da zawal zawal shine lokacin da inuwa ta kai mafi karancinta a tsawo domin inuwa idan rana ta hudu, inuwa tana da tsawo tana fuskantar yamma za ta rinka raguwa za ta rinka raguwa tana raguwa kuma tana karkata har sai lokacin zawal ta kai matukar karantarta to sannan kuma sai ta soma karuwa amma ta kwanta zuwa jihar gabas to wannan lokacin da ta kai mafi karancinta shine zawal wanda a yanzu shi ne yawanci kalandodi suke sanyawa lokacin sallah a zahar domin daga zaren zawal ya shiga rana ta karkata ta soma tsawo da sai lokacin sallah a zahar ya shiga wanda wannan lokaci yana canzawa daga tafiyar rana da wuri da yanayi a yanzu ta ga abin da ake cewa lokacin zawal minti karfe 12 ne da minti 25 a nan garin Kano a nan birnin Kano shine lokacin da sallar azhar yake shiga to lokacin zawal din kafin sallah a zahar din ba a nafila a lokacin amma daga zawal yi ana yin nafila kuma lokaci ne kyakkyawa da ake so a yi nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin yin raka'a hudu a wannan lokaci aka tambaye shi yace lokaci ne da ake bude kofofin sama nake so a ɗaukaka ayyuka na zuwa ga Allah jalla wa ala saboda haka cewar ana bude kofofin sama a wannan lokaci ya nuna kan cewar aiki ana karɓansa addu'a ma ana karɓarta saboda haka a yi ƙoƙari wato kwaɗaitarwa ne kan a yi wannan a yi sallah a wannan lokaci a ƙallanta shi ne raka a hudu kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma wannan raka hudu ba su ne sunnoni rawatib ba wanda ya ambata a hadisin Aisha wanda ake yin su kafin sallah zahar su ƙari ne akan sunna ar ba. na'am Hmm? raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha daban take da shafa'i da wutur daban take da shafa'i da wutur ita rashi ba ke ta sallar isha wanda idan mutum bai yi ta ba a masallaci zai iya yin eh, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yin ta kuma wannan raka'a biyu da yake yi daban take da raka'a hudu da yake yi kafin ya bacci to wannan ba ke ta bayan sallar isha akwai kuma raka'a hudu da yake yi kafin ya bacci kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito kamar kuma yadda ake yin banda kuma sallar tahajjud wanda yake raka a goma sha ɗaya sannan wani yake Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta anan ne ita ce da ko ta yi magana a kan Allah bai yi halitta don ta ƙare ba ya matsayin maganar ibn al-qayyim kan fana'in na ƙarewar wuta in aka kai wani lokaci mai tsawo sarandan zai zama an shafe wuta sa'in nan zai zama to an shafe wuta to ina jin mun taɓa bayani akan wannan maganar maganar ibn qayyim ba ya bace akan cewar a zai faɗi cewa wuta za ta kare ana danganta maganar akwai an ruwaito daga shekhul islam Ibn Taymiyyah wanda yake ba zahiri bane kan cewa shi ne kadai maganarsa kuma har mun ambata a nan cewa al'amiru sana'ani ya masa raddi a cikin littafinsa raf'ul astar an ƙauli, a liƙalin ƙauli bifana idan zahirin magana zahirin nusus sun nuna cewar Allah maɗaukakin sarki zai ce ma ‘yan wuta za su dawwama a ciki ba za su mutu ba’ zai ce ma 'yan aljanna ma za su dawoma ba za su mutu ba abinda Allah maɗaukakin sarki ya so ya yi da bayansa daga baya abinda Allah ya so ya yi da bayansa bayan ya shigar da 'yan wuta wuta ya shigar da 'yan aljanna aljanna wannan hukunci yana ga Allah amma ai wannan bai ci karo da abinda muka faɗa ba cewar Allah maɗaukakin sarki wato baya daga cikin hikima mutum ya abu ya karar da shi ai Allah maɗaukakin sarki hikimarsa ta bayyana yayin da ya halitta ya aiko manzanni aka zo ya yi hisabi ‘yan wuta suka shiga wuta ‘yan aljanna suka shiga wuta hikimar Allah ta bayyana ‘yan aljanna suka shiga aljanna ‘yan wuta suka shiga wuta me Allah ya ce وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شكنا كما الله تبين باين أنت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا أنكور أنوتا أتكن جوا جوتا جماعة جماعة an kora ɗan aljanna zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ya ce kuma sai ka gama la'iku suna kewaye da al'arshi suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu an yi hukunci tsakaninsu da gaskiya sai kuma a ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talifin shi ne hikima Allah ta bayyana ya yi halitta ya aiko musu da saƙo ya yi hisabi ya gama ya ba mu kowa sakamakonsa shi kenan hikimar halitta ta riga ta tabbata shi yasa aka ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikin yayi abin da ya hukunta zai yi wannan shine sannan kuma ku kula wato a maganganu da malamai sukan yi a maganar malamai daban take da maganar Allah da manzansa maganar malamai za ta iya zamantowa daidai za ta iya zamantowa kuskure shi kansa wannan magana da ibnu ashur yayi da iskin istinbatin da yayi cewar a wato baya daga cikin hikima ya zamanto cewar Allah ya yi halitta ya zamanto ya kare ta karewar da yake nufi yana nufi a nan duniya ne kuma fahimta ce daga abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani abin da ya bayyana a ciki in akwai wani abu da ya bayyana nasa na kuskure sai a ce wannan kuskure ne balanta babu abin da ya bayyana na kuskure a maganarsa abin da ibn al-qayyim ya faɗa idan har ya tabbata abin da ya faɗa kenan cewar wuta za ta kare wani lokaci shi ma wannan magana ce wanda yake fahimtarsa ce daga abin da ya fahimta daga alkur'ani amma nassoshi nusus ba sa karfafa wannan magana nusus ba sa karfafa wannan magana kuma sannan ba a bayyane yake ba cewa shi ne sarihin maganar a al-qayyim al-jawziyya haka babu wani cin karo akan wannan ba haka ba ne eh, ba wai yana cewa ibn al yana nufin wutar wutar muminai da suke masu sabo ita ce za ta kare wannan wani tawili ne ake amma akwai ƙaunin da suke cewar gabaki ɗaya wuta za ta kare suna ganin cewar wannan shi ne ya dace da rahamar Allah sannan wannan yake idan mutum zai yi tafiya ta shari'a shin ko zai iya fara cin abincinsa daga gida ko da kuwa zai kai karfe bakwai ba fita daga fita daga gida ba ko kuma sai ya bar gidansa ko garinsa zai fara cin abincin kuma ko zai iya ci gaba da cin abincin da cin abincinsa ko da ya isa inda zai je ko da ya isa da wuri misalin karfe biyu ko sha biyu na rana Allah ya kara wa lafiya da fahimta ah, wannan mutum wato ita tafiya ba a yin ta da niyya ana yin ta da aiki ne sau da haka mutum ya yi niyyar zai yi tafiya amma sai karfe goma zai fita ah, ba zai ce zai fara cin abinci tun karfe bakwai ba tun da ya yi niyyar tafiya tun da ita tafiya ba a yin ta ne da niyya da aiki ake tun da Allah ta'ala cewa ya kaman kana minkum mariban aw ala safarin ko wanda yake akan doron bayan tafiya sai wanda yake akan ya hau kan tafiya kaga sai aka ce ala safari wato kamar ita tafiyar wani abin hawa ne da zaka hau kansa wanda yake karfafa wannan ma'ana cewa tafiya tana tabbata da aiki ne ba da niyya ba saboda haka mutum zai fara cin abinci yayin da zai azumi yayin da ya fara tafiyar yayin da ya hau kan doron tafiyar Shi ne malamai suke kaddarawa da barin gari duk da yake sahabbai kamar da aka rufo daga irin Anas ibn Malik sun an samu rufsa kan cewa yadda mutum ya hau kan abin hawansa zai iya karya azumin domin Anas yakan hau kan taguwarsa daga kofar gidansa sannan ya ce a bashi koko na ruwa ko madara sannan ya sha sannan ya kama tafiya saboda haka yayin da mutum ya yi azama ya hau kan abin hawa zai bar gari ko da bai gabar gari din ba ya zamanto akan tafiya wannan dai amma al-ihtiya shine kamar yanda aka ruwaito wannan kuma shi ma fatoyin sahabbai ne duk abinda su imam malik suka riko da shi shine idan mutum ya bar garu ya bar gidajen garinsu kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib cewa ka ci abinci matsawar baka ganin gidajen garinku kuma ka daina cin abinci matsawar kana hango wato a gidajen garinku dangane da isa kuwa yayin da mutum ya isa koyaushe ka isa inda ka yi tafiyar ai kana halin tafiya ne za ka ci gaba da shan ruwa ko dawowa ka yi idan ka dawo gida ka iso da karfe biyu na rana ko karfe goma sha biyu na rana kana cikin ruksa za ka ci gaba da cin abincinka ba shi ne ba har nake ce muku ana kawowa cewa mutumin da ya dawo daga tafiya da rana ya zo ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila sai ya sadu da ita tunda dukkaninsu sun to an halatta musu shan azumi a lokacin na'am na'am ya iya cin abincin eh, ho idan ya yi niyyar ba inda da niyyar ne to ka gani to ya zai yi eh, eh to gara mission flight da sauki ne yanzu mutumin da ya tafi airport ya yi azamar tafiya yana kan tafiya sai aka soke jirgin sai aka soke jirgin idan aka soke jirgin kaga bai yi tafiya ba ya dawo mazaunin gida amma da ya sha yana kan matafi saboda haka hanyar zai ɗauki hukuncin matafi saɓani yana zaune a gida bai yi tafiyar ba sai kawai ya fasa dama wani yake so ya gani sai aka ce masa ya yi tafiya saboda haka sai ya soke tafiya kaga bai to yana tafiya ba ya je karya azumi to a nan wajen ba shi da uzuri Shi ne nace ce in ya isa garin ko da da rana ne ko da sha biyu ne yana cikin halin tafiya duk zai iya shan azumi yana halin tafiya iyakacin kwanaki da aka yi wa mutum rufsa ga mai matafi ya zauna a cikinsu shi ne kwana hudu don da ranar shiga da ranar fita to idan mutum zai yi abu sai ya ce wallahi sai na yi to malam idan bai yi ba ka fara ta hau kansa eh idan mutum yace zai yi abu ko yace ba zai yi ba ya yi rantsuwa kuma bai yi ba to ka fara ta haukansa Allahumma illa abu ne wanda yake in ya saba da cewa wallahi ba yana nufin kullar rantsuwa ba amma in yana nufin kullar kudurta rantsuwa da cewa sa wallahi to idan bai yi ba sai ya yayi kafara haka zalika in yace ba zai yi ba idan yayi sai yayi kafara amma abin da yake ya riga ya gudana mutum yana yawan faɗa Allah ta'ala ya ce la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum Aisha radiyallahu anha tace shine mutum a cikin zance ya rinka cewa la wallahi wa bala wallahi ya rinka ya riga ya saba yace wallahi tallahi kaza to idan tabadin wannan ne an yi shine wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi lagol yamin ita ce ya sashiyar rantsuwa Allah baya riko da ita Allah yayi akwa akanta Ah, akwai sanarwa da inda ake yada tafsirin nan da muke yi daga wannan masallaci na alfurkan artv ah, gidan rediyon ah, abubakar rini allah ya ji kansa daga karfe eh? gidan tv tv eh, artv television da karfe biyar na yamma zuwa karfe shida na yamma kuma ana kama su a rediyon fm 101.1 shi ma yawan wannan lokacin biyar na yamma da shida na yamma sannan gidan rediyon garanti daga karfe hudu a karfe goma na dare zuwa sha na dare a gidan rediyo garanti a bakwai. sannan gidan rediyon express shi kuma da safe daga bakwai da rabi zuwa karfe takwas na safe amma kwana goma sha biyar aka ɗauka Sau da in an samu wani wanda ya ɗauki na sauran kwanakin za a cika sannan gidan rediyon freedom lokacin saho hudu da rabi zuwa karfe biyar na asuba sannan akwai liberty radio da talabijin ta kaduna ita kuma daga karfe goma da rabi zuwa da karfe goma zuwa goma da rabi na yamma sannan rahama radio daga karfe biyar na asuba zuwa karfe shida na asuba a facebook kuma ana yin sa live video da audio haka dalika a instagram shi ma live a video da wannan yan uwa da suke bibiyan karatun sai kawo takardar a karanta wanda suka dauki nauyin waɗannan karatu suka Allah ya saka musu Allah ya karba daga gare shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لعظمك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا وأراد أن يستفزهم الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لكي na'am Allah jalla wa ala yace wala qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat wallahi haqiqa mun ba ma annabi Musa ayoyi guda tara waɗanda suke bayyanannu masu wato bayyanar dalilinsu akan gaskiyar annabcinsa fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'il ya rasulallah idja'ahum yayin da musa ya zo musu wato ka tambaye su yayin da musa ya zo musu wannan labarin na waɗannan ayoyi tara da ya ba shi haka ne faƙala lahu fir'aun sai fir'auna ya ce ma annabi musa inni gunnuka ya musa masfura ni ina zaton kai ya musa wato mutum ne wanda aka yi masihiri wato wanda ai an taɓa hankalinsa yana magana waɗanda suke wadda take ta mahaukata wato idan wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan domin raddi ga mushrikai cewar aya ba ita ce za ta sa a imani ba da suke faɗan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya ba ma annabi Musa ayoyi har guda tara manya-manya wanda suke bayyane wanda suke sun isa matuƙa wajen bayani kan yi abu ne wanda ya saba al'ada zai sa a yi imani ya kamata a ce fir'auna ya yi imani amma fir'auna ya yadda fir'auna bai ba da gaskiya ba sai ya ce wannan sihiri wannan abin da annabi musa da ya zo shi kansa annabi musa sihiri a kai masa saboda haka idan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ayar wannan bai nuna kan cewa za su yi imani ba saboda haka wannan ya kunshi raddi ga mushrikai kan cewar cewa da su zo a zo musu da aya wannan ba shine zai sa su imani ba kamar yadda a farkon surar Allah ya ce wala qad atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun fa ba ma samudawa aya ita ce taguwa amma suka yi zalunci da ita ma'ana suka karyata ta saboda haka ya nuna cewar aya ba ita ce take sa mutane suke imani ba bal abin da yake sanya mutane suke imani iradar Allah ce da kuma wato shi an fi ɗauki farkin da Allah ya sanya na al'ada cewa ta haka ake kaiwa ya zuwa ga imani waɗannan ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ya ba mu annabi Musa malamai sun yi saɓani a kansu amma mafi rinjaye kamar inda ibn kathir ya ce a bisa ƙauli wanda yake shine bayyananne dukkaninsu sun zo a cikin alƙur'ani babu ko shakka guda biyar an yi ittifaki a kansu wanda su ne Allah ya ambata a suratul a'raf fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummal wad dafadi'a wa dama ayatin mufassala Allah yake sai muka aiko musu ruwan tufana wato ruwa mamako wanda ya cinye gidajen su baki daya bayan nan da ruwan yazo sai suka ga yabanya ta fito sai Allah ya aiko musu da fari suka cinye duk amfanin fari ko ina wannan ma aya ce bayan nan sai Allah ya ko musu da kwaɗi kwaɗi ko ina ruwa idan idan baƙiɓe daga cikin mutanen fir'auna idan yazo zai sha ruwa ko zai ci abinci wannan ruwan sai ya koma kwaɗo sai dai ya haɗe kwaɗo dan bani isra'il zai sha ruwa zai ci abinci amma da zai sa a bakinsa ya ce ma baƙiɓe kawo bakinka in sa maka ruwan kwaɗo zai zama a bakinsa kwaɗi ko ina waddan da jini a abuwan walƙumman tukuna kwarkwata Allah ya jarabce su da kwarkwata kwarkwata ko ina suka kasa sukuni bayan nan kuma Allah sai kuma Allah ya jarabce su da addam jini ruwansu gabaki ɗaya koma jini amma ruwan ban banda ruwan bani isra'ila ruwan mutanen fir'auna shine jini banda ruwan bani Isra'ili, shi ma da bani da isra'ili zai gunsu ruwa ya zo ya sa a bakin bakifte kan ya sha yana shiga bakin bakiften sai ya koma jini koyaushe idan idan idan idan ayat ta zo musu sai ce ya musa da ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusu idan masifar ta abku gare su tunda dai ba sun ce auta autati ba su quraish ne suka ce autus kitas sama'a kama za'amta alaina kisatan sako mana da sama ba azaba bace sako mana da ita to irin waɗannan ayoyin sun zo ma annabi Musa kuma koyaushe ayar ta zo musu ga abin da suke sai su koma wajen annabi Musa la in kashafta annar rijiza idan ka yaye mana wannan annoba la nu'minanna laka wallahi zamu ba da gaskiya da kai wala ma ma'aka bani isra'il za kuma mu saki bani isra'il ka tafi da su falamma kashafna anhum ar ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun yayin da muka yaye musu wannan annoba wannan bala'in ya zuwa ga ajali wanda suka kayyade su masu isarsa ne sai ga warware sau biyar ɗin waɗannan kunga waɗannan su ne guda biyar to sauran guda hudu daga cikin ayoyin su ne al'asa sandan annabi musa yadda idan ya jefa da shi sai ya zamanto maci tunda dama a fir'auna abin da ya ce masa kala in kunta ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin hiya thubanun فإذا wa ثعبان yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadiri da fir'auna ce masa in ka zo da aya kawo in gani sai ya jefa sandansa sai gashi ya zama tomaci ya sa hannunsa a sa ya fito da shi ke ga hannunsa yana kyalkyali ba kyalkyalin mai cutar baras ba kyalkyali haske na kyalkyali ba haske na gushewar fata ba na kone irin na zaba din wannan wannan su ne ayoyi guda biyu kun ga bakwai kenan to na takwas shine asini shekarun fari wanda annar sallallahu alaihi wasu shekarun fari wanda Allah ya saukar ma bani isra'i a wanda ya saukar ma mutanen fir'auna walaƙad habna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun to wannan sune as-sinin shekarun fari na tara din shine wa naqsin min ath ta tawaya na wato a amfanin gona ba ai farin ba amma ya zamanto in aka zo girbi maimakon a samu zangarniya maimakon a samu zangarniya goma da aka so da aka saba samu a masara da za a samu guda daya shine Allah ya ɗauke albarka a cikin amfanin gonarsu wannan su ne guda tara waɗansu suna sanya teku cewa yana daga cikin tara cewa Allah ya annabi Musa ya daki teku ya dare amma wannan ai ba aya ce ga Fir'auna ba domin a lokacin nan da suka ga wannan da suka yi imani imanin bai amfane su ba haka dalika waɗansu suna sanya dutse ya zama to shine ɗaya daga cikin ayoyin guda tara ya ji yadda annabi Musa ya daki dutse sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu su ƙulƙulo daga ciki wannan ma ba aya ce ga fir'auna ba ga bani isra'il ce dan an halakar da fir'auna lokacin haka alika manna wassalwa almannu wassalwa bani isra'il ne fir'auna bai ga mannu wassalwa ba ko lullubewar girgije wannan ba aya ce ga fir'auna ba ayoyin da suke ga fir'auna su ne waɗannan guda tara shi sa ɗin waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri da suka sanya su a ciki ya zama aka ake musu raddi da wannan cewa a'a ayoyin da Allah ya ambata guda tara din da Allah ya ba mu annabi Musa ayoyin da suke ga Fir'auna idja'ahum yayin da annabi Musa ya zo musu to hikimar da Allah yake fas'al bani Isra'il ka tambayi bani Isra'il domin a cikin tambayar bani Isra'il ya nuna kan cewar wato a bayyana hujja akan mushrikai tunda su mushrikai ai suna zuwa wajen bani Isra'il ne su tambaye su akan cewar wane ne akan gaskiya mu da muke addinin iyaye da kakanni ko ko shi da yazo yake cewa addinin iyayenmu da kakannin mu kasa ne amma yadda su su ne masu hukunci saboda ne saboda suna da ilimin littafi to sai Allah yake a tambaye su su da suke da ilimin littafin ba kun yadda da su ba to ka tambaye su an yi haka ko ba ai haka ba kuma ka gani bani Isra'il ne za su ce tunda a lokacin nan suna so su faɗi abin da yake aya ce ta annabi Musa za su gaskata eh an yi haka saboda abin da zai halakar da fir'auna ai maslahar su ne an yi musu su ‘yan gatan Allah ne a kansu aka halakar da fir'auna za su faɗa cewa fir'auna ya azabtar da su Allah ya nuna masa ayoyi na azaba ya ce zai yi imani bai yi imani ba daga ƙarshe Allah ya halakar da su saboda haka kaga a cikin wannan akwai kafa hujja akan mushrikai sannan kuma akwai ƙara ma musulmi muminai imani tsamanina yayin da ahalin kitab suka yi muwafaka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suka ce to domin shi wato haɗo dalilai ta kowane fuska ana buƙatar sa domin me domin ƙarfafa gaskiya ita gaskiya da abin da zai hidimta ta abin so ne sannan kuma da aka ce a tambaye bani isra'il shi kansa daga cikin fa'idar tambayar bani isra'il a kafa hujja ga su bani isra'il ku da ake zuwa ana haɗa kai da ku kuna yakin gaskiya har kuna cewa ku je ku tambaye shi akan ruhi me zai gaya muku ku tambaye shi kan kaza ba dan su imani ba sai dan su da ƙara bazama kafire cikin kafirci suna amfani da ilimin su dan yaki da gaskiya wanda yake sun san gaskiya ce ta hakika to sai Allah ya ce ku tambaye shi dan a kafa hujja ga bani Isra'il domin su abin da su za su so bani Isra'il ya zamanto fagen ilimi na littafin da Allah ya saukar daga sama nasu ne su su kaɗai da aka suke hassada cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin jinsin ilimin da suke da shi fiye ma da abin da yake hannunsu to yayin da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaye su su bani Isra'il an yi haka ko ba a yi haka ba in aka tambaye su wato sai su wannan sai ya zama to kunyata a gare su wannan sai ya zama to kunyata a gare su sun san wannan ilimin yana wajen su su faɗa sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba su kaɗai ne malamai ba kenan ga Allah ya saukar da wani jinsi da wani generation sabo na malamai idan suka ƙaryata sun ƙaryata kansu kuma sun san abin da suka ƙaryata wanda bi ya ƙaryata abin da yake ya sani ba zai yi bacci lafiya ba saboda haka an sa su a cikin kwana da Allah ta'ala yake fas'alu a tambaye su to annabi fir'auna yace ma annabi Musa ni ina tsammanin kai a wanda ake masihiri ne kun san a wani waje yace inna hadha la sahirun mubin yace shine mai sihirin domin makami makami ne yace shine mai sihirin a wani makami yayin da yaga kuma mutane wato a sun ga abin yafi karfin sihiri sai yace a'a shi ma masihirin qala inna rasulakum alladhi inna rasulakum inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun da yace a a a qala fir'aun wa ma rabbul alamin wani ne ubangijin talikai yace rabbus samawati wal wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un kun ji abin da yake faɗa? qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al awwal yace ku ai kuma shine ubangijinku kuma ubangijin iyayenku sai ce a inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun wannan manzon da yake da ake aiko zuwa gare ku mahaukaci ne wato an masa sihiri shine nan Allah abin da ya faɗa kenan wato yayin da ayoyin suka bayyana a gare shi sai ya ce ai mahaukaci ne duk domin me domin ya wasa da hankalin mutane to wani radi annabi Musa ya yi masa Allah ta'ala ya ce qal sai annabi Musa yace laqad alimta haqiqa kai fir'auna wallahi ka sani ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin samai da ƙasa basair waɗannan ayoyi suna wato masu sanyawa ai izina a lura domin a gane ƙarya daga gaskiya amma kana yin wato mu'anada kake yi take gaskiya kawai kake yi wa inni ya fir'aunu masbura kuma ni ina zaton ka kai ya fir'auna halakakke ne as-subur ne halaka shi ba yace yace Musa ni ina zaton ka kai sihirtacce ne? to ni kuma ina zaton ka kai halakakke ne nan annabi Musa sai yace laqad alimta ka sani wannan ya tabbatar da abinda Allah ya bayyana mana a cikin Alƙur'ani a suratul naml wajahadu biha Wasai kanata an zulman gulman wa’uluwa sun yi musu da ayoyin Allah Ga shi kuma zukatansu sun yi ƙini da ita saboda ne saboda zalunci da girman kai saboda zalunci da girman kai da shi shine annabi Musa ya gaya masa ana kasancewar ba wanda ya saukar da waɗannan illa ubangijin sammai da ƙasa shi yasa ma bai ce illallah ba bai ambace Allah ba sai ya ambace shi da sifarsa sifarsa ta halittar sammai da ƙasai wadda take nuna ikonsa cewa wanda yake da iko akan halittar sama da ƙasa shine yake da iko yayi wannan abin wato ya canza irin waɗannan ƙa'idodi ya sauko da ruwan tufana ya sauko da kwaɗi ya sakar muku da kwarkwata ya sanya muku abin da kun kasa fir'auna da yake cewa shine ubangiji al'a'ala ga mutanensa ya kasa ɗauke musu suka dawo wajen annabi musan suka nemi ya yaye musu kuma allah ya yaye suka sake komawa saboda aka kaga sun san cewar allah ne ya kawo da ba sani ba za su zo wajen annabi Musa kan Allah ya yi musu ba don haka suka rinka fara ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta an narida ka loka mana ubangijinka saboda alkawarin da ke tsakaninka da shi kaga sun san cewar Allah ne ya kawo shi annabi Musa ya nanata masa wannan to haka akan faɗi hujja akan kafiri a karrara masa a maimaita masa abin da ya sani ko da yana inkari domin wannan yana daga cikin abin da zai rushe yaqininsa abin da zai sanya masa rauni a zuci da yake kuma ba wani abu ne yake fada ba zuciya ce take fada wannan kudurin na zuciya in ka raunana shi shine abin da ake ce ma psychological warfare wato ka yaki tunanin mutum to shine annabi Musa yayi yace masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair sannan kuma ya gaya masa wani ya ce wa inni muka ya fir'auna mabura. kuma ni ina zato kai ya fir'auna halakakke ne wannan kuma kaga tahwif ne ban tsoro ne cewa ka kusa halaka annabi Musa amma sai ya ce wa inni la azunnuka ina zatonka ta babin ladabi da Allah domin bai yanke masa cewa halakakke ne. amma daga dukkan alamu halaka ji amma sai ya kawo zato saboda ya bada damar cewar bai sani ba la'alla rahama ta riske shi ya tuba to kun ga haka ake haka annabawa suke ladabi tare da Allah ba sa wucewa gaban Allah ba sai ma Allah gaba gadi bai yanke masa halaka ba gashi fir'auna ne sai ce ina zato kai halakakke ne saboda ya ladabi ga Allah jalla wa to ina ga wanda zaka ji dan ga mutum yana cikin sabo zaka zaka zaka rinka kallon sa kamar kai ne mahalicin sa kamar kai ne rahmat take hannunka kana hukunci a kansa kana halaka shi kana nuna masa karar ne shi watsatse ne shi la'ananne ta yaya za ka yi haka ga annabawa abinda yake faɗa a kan fir'auna sai ya yi amfani da kalmar sato to wannan ya kamata mu ɗauki izina a kan wannan wurin ladabi da Allah musamman wajen hukunci a kan bayin Allah bayi na Allah ne shi ne ya san yadda zai yi da kowa shi ne ya san yadda zai yi da bayinsa ba kuma wanda ya san abinda Allah ya ɓoye tare da kowa da wani bawa nasa duk abin da kake gani bawa na kai baka san abin da Allah ya ɗoye tare da shi ba kai dabi ga Allah ka nuna cewar hukunci na Allah ne domin shi ne yake da sani kai baka da sani shi ne yake da iko kai baka da iko in a hannunka ne duk wanda ya saɓo sau ɗaya ma sai ka ce ya mutu ya lalace ya halaka bayan kuma kai kana yi ninkin ba ninkin amma in a wani ne sai ka rinka ganin kan cewa ya halaka da yake wani ne saboda rashin adalcin mu to kada mu rinka sanya Allah akan sigelin namu mu rinka ladabi tare da Allah to Allah yace fa arada an yastafizahu sai fir'auna yayi nufin ya girgiza su min al-ardi ya girgiza su domin su fita daga cikin ƙasa ƙasa da ake nufi a nan misra ya nufin ya girgiza su wato ya tsoratar da su ya sanya su tilas su fita daga cikin ƙasa al-istifzaz ta zo a a maganar tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mushrikai wa in ka ya kadu la yastafizunaka min yukuri ard yukhrijuka ha wa idan la na filafaka illa qalila sun so su girgiza ka domin su fitar da kai daga ƙasa ita ce makka to in kwada sun yi haka ba za su zauna a bayan ka ba sai kaɗan to sai to Allah ta'ala ya kawo wannan kisa ce to fir'auna sai ya so ya girgiza bani isra'il ya fitar da su daga ƙasar misra Allah ya ce fa'agharafnahu sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi sune rundunoninsa ga baki ba a bar kowa ba domin ya ce wa inna na jami'un hadirun ga baki ɗaya mu a shirya muke duk suka taru ga baki ɗaya ya ce wa innahum lana ha'ula'i la shirzimatun ƙalilun wa innahum lana lagha'irun wa inna la jami'un hadirun Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun su sun ɗauka cewar bankama suke sun isa gabaki ɗayan mu zamu ci isa kamar waɗannan waɗannan watsatsu ɗan kalilan su ne za su mana haka su sakale mu mu kuma gabaki ɗayan mu a cikin shiri muke da mu da rundunonin mu bari mu fita mu je mu same su Allah ya ce muka fitar da su daga cikin aljannatai da idanuwa wa zuru'in wa maqamin karim da gonakinsu da wuri na ni'ima da suke zaune a ciki kazalika wa awratnaha bani isra'il kamar haka muka gadar da su ga bani isra'il to haka fir'auna yayi Allah yake fa aghraqnahu sai muka nitsar